Ɗarikar Ekwa ta rantsar da wasu shugabannin da za su ja ragamar ayyukan cocin. Sabon shugaban Ekwa Reverend Stephen Fanya Baba ya bayyana rashin jin daɗinsa da yawaitan gauraye da marayu a Najeriya sabili da ayyukan ta'addanci. Reverend Fanya Baba ya bayyana cewa ɗarikar Ekwa za ta ci gaba da bisharar haɗin kan al'umma musamman a sabon gidan talabijin da ta buɗe. Mun gane cewa a duniya yau ana iri-irin wa'azi to akwai wa'azin da ake yi da ah, na cikakke haka ba mu shine irin wa'azin da mun samu na ainihi na cikakke na gaskiya za mu yi shi domin tabanzu a duniya duka menene jama'a za su gani a wannan talabijin za su gan abubuwa iri-iri na ɗaya za su ji bishara na uh, almasu yesu su san yadda za su samu ceto na biyu kuma za akwai iri-irin programs da an yi su domin taimakon rayuwa a wannan duniya din musamman eh, na su matasa yanda za akwai programs da su musamman domin matasa su gani yanda sauran matasa suna amfani da iliminsu da hannayensu da komi don su yi abubuwan da zai tamake su na zama a wannan duniya su zama albarku kuma su zama albarka ga sauran iyali da mutane duka. Akwai shirye-shirye waɗanda za su haɗa kan jama'a musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu na tashin hankali da kashe-kashe? akwai programs da yawa da za a yi wanda eh, krista za su yi a ah, amfani da siyasa domin su kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai a gan an ci gaba. Shi ko tsohon shugaban ɗarikar ta ekwa wanda ya mika ragamar jagorancin cocin wa sabon shugaban Reverend Jeremiah Gado ya yaba wa mabiya addinin Krista ne musamman 'ya'yan ekwa saboda goyon baya da suka bashi inda ya ƙara da jaddada batun ƙauna. Wannan gidan rediyo da talabijin za ta yi jawabin ƙauna. tattauna babban abu cikin dokoki duka wanne ne mafi karfi mafi duka yesu ya ce mu kaunaci allah mu kaunaci juna to shine jawabin wannan talabijin ne ba na kiyayya ba amma na hada kan mutane idan mun kaunaci yan uwanmu kamar yadda mun kaunaci kanmu to ina fada za ta taso so wannan um, talabijin din jawabin na salama na zumunci mu zo mu tuba a gaban Allah wanda yana da tsoron Allah cikin rayuwa ba zai ji ma dan wanshi da ba zai yi ma dan wanshi bukuta ba sai alheri. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti wanda ya wakilci gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a wurin rantsarwar ya bayyana goyon bayan gwamnati ga shirye-shirye masu kyau da kungiyoyin addinai ke samarwa. Inda mun dade muna kasuwan samun rashin lafiya saboda maganganu da ya shafe addini. To an samu gidajen addini da su sun san cewa manhancin labarai da zai kawo zaman lafiya to kaga wannan zai rage jita-jita domin an yi karya sun yi magana sun ce ba haka ba mutane da su fi yadda da su saboda haka muna murna kuma gwamnati za ta ci gaba da taimaka ma masu addinai da kungiyoyi da suke da wannan tunani na kafa hirin gidaje da na ba su labari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.